sa aya ina za mu dora kitabul hajj kitabul page 81 kitabul hajj mun gama da hajji mun gama da ne dai sa'ayi na'am aina za mu tashi sadisu eh sunanu ko ya شاء الله yace sunanul hajj sunnonin hajji sab'atun guda bakwai ne al-i'tizalu inda al-ihram haka ne yin wanka yayin daura harami in ka zo daura harami to ba za ka dauko shi kawai da gumi da jibi da wayewaye ka fa a jikinka ba a sai ka shiga ban daki kai wanka wanka irin na ƙarshe loko da lungu da saƙo da jikin mutu ya kafa kula duk wata tsohuwar daura ya ka cire ta da irin ruwansu can ba irin ruwanmu na nan ba kuna fahimta a wanke su ta sannan sai a ɗauka harami a daura lusu rida'i wal izari abu ya zaini ɗaura gyoto da mayafi farare ga maza kenan wanda muke kiransa irami ko sannan a talbiyatu yin talbiya amsawa kenan labbaik allahumma labbai labbaik shari sharika lak bai innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak ku karanta mu duk wanda bai karanta ba zai je aikin haji ba ku karanta to da sauri innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak Allah kai sana'at at dawaful qudumi dawafin isowa da ka iso to za ka yi ɗawafi sannan ka yi safa da marwa ka yi umra kenan sai ka cire harami sai ba ufihi fitar da kafa a wurin ɗaura mayafin ana fitar da kafa nan ake ɗaura iya nan haka a bar kafa a waje kun fahimta ai yawwa amma maza ne kawai suke haka malamai sun ce dalilin yin haka shine misali nan kuna gane ai nan ɗakin kaba ga inda ake wafi haka ku fahimta ai nan safa da marwa kenan hmm, sa'i sa'i ke to nan nan in za ka hanga nesa daga iya nan zuwa nan duk za ga duwatsu ne sun tare daga nan zuwa can ƙarshe duk duwatsu suke daga can nesa ba inda za ka hango inda ake abin da ake a ƙaba sai tsakanin nan zuwa nan to mushirkan makka sai suke cewa ga manzo can zai zo da mutanen wai za su zo su yi aikin haji duk sun rami yunwa ta gama da su duk sun kone sai manzo ya ce ku fitar musu da kafaɗinku kowa ya ga kwancin lafiya lau kuke sannan yin kun zo daidai nan gurin inda za su hango ku daga nesa su banku ku yi sassarfa don su nuna lafiya lau kuke don ga mutu yana dan sassarfa don lafiya amma mara lafiya kila ma ya kara kafa ta uku daga yana tafiya tsere tsere ɗan ɗan ɗaren yana nishi da kyar ba lafiya ke amma ga mutu yana dan sassarfa to akwai alamar lafiya to sai wannan abun kuma ya zama sunna ila an yi sallahu harda wa man alaiha kun fahimta ai sai yake cewa arramalu fi salasatil aswadi al'ula minhu yin sassarfa a zagayen uku na farko ina ne muke safa nan ko nan ne safa kuna ganin nan ko in ka tafi da farko in ka zo nan sai ka rika sassarfa sannan ka wuce ɗaya kenan in kana dawowa in ka zo nan ka yi sassarfa nau kenan biyu in kana komawa ka yi sassarfa a nan uku ka zo nan to ka gawa inda za a yi sassafa sauran kuma duk tafiya kawai za ka yi adatan haka na al'ada kana addu'a kana roƙon Allah da bukatunka da sauransu yace wa baina alamaini fi sa'i tsakanin alamomin nan guda biyu wannan layin da na ja haka da wannan layin gan gansu koraye ne su suke kira alamaini tsakanin wannan koren da wannan koren nan ne ake sassafa ba duk layin ba kuma a dawaful kudumi kawai ake dawafi a fidda kafaɗa. banda wannan sauran duka dawaful ifada da dawaful wada'i da sauran dawafi na sunna da zaka rika yi duk ba a fidda kafada ai yanzu an gane lafiya nan ya farko ne do a gane lafiya ne lafiya kan shikenan sai mu cire kuma mu sa kaya da mu dawafi da sauransu ya ce shi ma lirijali maza ne kawai suke ban da mata domin a ɗabi'a mushirkan larawa da mace fa ba komai ba ne wata tun tana jaririya ake turbune ta kawai da haka in duk taron mata ne yuyu ne ba su da ba a namiji a gan kaza jarumi a cikin ma to shine ake consider da sannan almabitu bimina lailati arafa kwana amuna daren arafa nan ne arafa ko muzda musdalifa kuna ganewa nan ba nan mina nan musdalifa nan arafa to ranar sha takwas za a fito cikin makka da duk masaukan da ake ranar takwas eh, afon za a dawo mina a kwana washe gari ranar tara za a bar mina da sassafe kafin tara ko zuwa goma duk an zo an taru a arafa ba za a bar arfa ba sai magariba ta yi sai a baro arfa a zo a kwana a musdalifa magariba da isha da asuba duk a nan za a yi sai asuba bayan sallah asuba sannan sai a kwararo ranar sallah kenan sannan je a yi fulifa da a yi dubu sauran ayyuka yanka da aski da wa da sauransu kuma da jiba sai ke ce abdabidu sabi man taraka rukuna wanda ya bar rukuni lam yasihu hajji hajjinsa bai inganta ba bari sai da ya sake sabo Allah kiyaye ka taka ka je ka yi duk ka dawo shirme ya bai ba annabi ce ai hajjul mabaruru laysa lahu jazaa'un illa kai asara wannan Allah kiyaye wa man taraka wajiban jabarahu bi dami wanda ya bar wajibi kuma ya sai ya tilasta shi ya mai da makofinsa da zubar da jini kamar sallah ne wa man na kasa wajada sajada ba da salami au qabla salami ko yadda kanikancin gyara sallah ke su kuma can aikin haji kanikan sun sai kaso wata dabba ka zubar da jini sai ke cewa ah, wa man taraka sunnatan fala a alai wanda ya bar sunna to ba komai gare shi dai yayi asarar wannan ladan yin sunna adabidu thaminu shurudu shihati tawafi sharuɗan ingancin a sharatun guda goma shi ne kewaye wannan kaban ba kuna fahimta ai to sai yake lissafa su ce na farko al'islamu sai ya zama musulmi kafirin ya je kewaya wahala ya sha aikin banza ke al'akalu hankali mai jununi shi ma ya kewaya kawai kalle shi ka gan shi ka gane shi kai baya baya da shi nesa ko ya zo aikin kawai yawa sannan anniya inna malamalu dukhulul waqati sai lokacin da wafin sai ai satarul aurati suturce al'aura ba a yanzu ba a dawafi tsirara da zamanin jahiliya akwai lokacin da ake dawafi a kaban nan da kuka gani tsirara kasan ita jahiliya ba abin da ba za ta koya ba. shaidan da ya zo ya karanta ma in zuciyanka ya bi ka ta karayi ko mai munin abu kuwa shi ya sa Allah ya ka musulmi ka gode Allah maguzanci ne wani irin nasu kuma a jiya kewaye dakin gaba tsirara ba zigidir ba ake yancin tsirara bi ma'anar kalima ne Allah kiyaye sannan daharatu min hadathaini tsarki daga kari biyu babba da karami babba shine wanda ake gyara shi da alwala ko ko da wanka oho to karami shine ake gyara shi da oho to ashe muje ijtinabun najasati ne santan najasa kare zama jikin tufanka ko a jikinka ba wai najasan naka bane a na wani ya taba ka inda abu najasa ne to ka ka bar shi a jikinka kai ka kaude shi takamilu sab'i tawafin nan sai ka kewaye ya kai bakwai in ka shi da bai ba sannan jalul baiti an ya sari sanya ɗakin kaban a hagu kaga haka kenan in ka yi haka nan ne hagu na ko to haka za ka sashi sai ka riga kewaya amma in ka yi haka kana tahowa ta nan dama ke ba ku gane ba in kana tahowa haka ka yi mai ta hagu ke amma in ka yi nan dama eh Allah fi yayi yawwa to malam wace ka fada ci za ta zama abu da ne ta haya hagu kenan tunda za su gani tunda mm, za su gani ba yawwa na ta hagu za a sake ran kuma ita ce ta jiki tana jikin kawar ke ta hagu za a bude kai ta hagu ko ta dama ai akwai wanda ya je aiki a jana wanda ko ka ka bude ta dama kaji a ce nake wannan ko a hoto ko a kullum da ka gani y'a so in da aka yi tambaya ka yi tambaya mai dan da a fahimci lungu ne ko amma ko ko na ji wannan tambayar da yake kace haka eh ai tambayar da yake shine na bashi ansa don ya kara fahimta ta <laughs> ka gane yanzu kai ai shi ya gane shi yasa bai kara ko za a kara na gane oho to ta kofar nan ne ta kofar ta kofar na yadda za a gano saboda haka hannun da ke daidai wannan kofa yanzu misali in an ce ta nan za a fara kuma ga wasu can ana so su gani ko akalanta ina ya kamata ba wannan ne za a bar wasu ba to almuwalatu jerantawa dole sai ka yi su a jere in ka fara sai ka gama ba wai ka fara ka yi biyu ko ka ce kai duwa ta gama rin jin shashayi sannan dawo sai in dora in karasa ba ba zai in ka fara sai ka gama tas sannan sannan ya ce kaunuhu eh, sai kuma wannan eh, abdabidu tase shuruɗu sihati sa'ai mun gama da dawafi mun dawo safa da marwa kenan ya ce su kuma sab'atu irin waɗancan da al'islamu al'akalu al al’uwalatu wannan duk mun sharhinsa kaunuhu ba da dawafi kasancewa sa'ayi sai an yi dawafi bayan dawafi sannan ake yin sa'ayi takamilu sab'i shi ma sai an cika shi ya kai bakwai isti'abu ma baina safa wal marwa gami abin da yake tsakanin safa da marwa sai daga nan da ka fara ka taho nan ma sai ka game shi a haka ba wai kawai ka ce to tun da nan ne safa bari in yanko nan kawai in shigo daga nan sai ina a bai ba kuna fahimta ai nan ka ce bari in datso nan kawai sai ina ai kai ka kaddara daga nan zuwa nan ai duk safa ne daga nan zuwa nan marwa ne kawai bari ka yanko nan ka shigo haka a ba sai ka fara daga nan kuma sai ka gama da nan kuna fahimta ai yawwa shine isti'abu isti'abu ai ta'mimu ke yawwa game na'am kan wannan shi ma za a fara daga jewa ya gudun kuma dai eh, wannan shi kuma in ka fara daga nan akwai bambanci da wannan misali wannan in daga nan ka fara sai ka kewaye ka zo nan sannan ka yi ɗaya ka sake dawowa ka yi biyu amma wannan in ka ce nan ne safa in ka taho ka zo nan ka yi ɗaya ke in ka dawo nan ka yi biyu ke in ka koma nan ka yi uku kenan masu sassarfa sun kare sai ka dawo nau kenan hudu biyar shida bakwai tanan za ka fara tanan za ka zama Allah sa ka gane yawwa sai ya ce haddabidu me ashir arkanul umrati wannan ba aikin haji zaka je ba umra kawai zaka je kamar yanzu nan kawai ka bushe iska ka ce kafin azumin nan bari tafi umra ma za in je sati biyu in dawo to wannan babin ashirun nan shine ka karanta ya ishe yace arkanul umrati salasatu rukunan umra guda uku ne niyatul ihrami niyan daura harami don umra sannan a ɗawafu kewaye dakin kaban nan a sayu yin safa da marwa ka gama rukunan guda uku sai addabilul hadi ashara wajibatu ha shay'ani abubuwa guda biyu al ihramu min al hilli daura harami daga inda ake daura harami jiya mun ba su ko ga suna ko daga nan ka daura harami sai ka tafi sai me al halqu aw at taqsir sai aski ko kuma sai sai da hanau garaman nan yawwa kenan ka gama ura shi yasa ura a rana ɗaya zaka iya ura ka dawo kana iya kod ka zo da jirgi ila jirgin safe ka hau da daddare za su koma za ka iya bukin ɗinka nan take ka je kawai daga mikati ka ɗaura harami ka je ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi sai ka fita ka yi aski ko saisaye dama kuma ka ɗaura harami ka shi nan ka gama ura ka sha ruwan zamzam sai ka tau ka sake bin jirgin dare ka da ina ka je Allah ura na ji hai masha Allah tabarakallah inda da ne sadda ake zuwa aikin hajji ai shekara takwas a hanya yanzu ga shi a rana ɗaya za ka yi kaje ka dawo umra kuma Allah ka in ka yi ta da ikhlasi da niyya da guzuri mai kyau ko mai lafiya inna Allah ta'ala tayyibun oho to shi ke a ai ka san kuma ne tun da garin manzo ne mafiya mutane in ka je ba ka so ka bar gurin da garaje sai ka ji kana so wani in je umra sai ya fara yin ziyara tukuna ya je madina ya yi ziyara inda ka je sai ka je madina ka yi ziyara sannan ka dawo ka yi umra ko kuma a in ka yi umra sannan ka je ka yi ziyara don ka je wurin baka je ziyara ka dawo wasu suna ganin hanya ka kyauta misali ke ka fahimce ne to tsakanin makka zuwa madina kaman kano ne zuwa lagos haka suke kwatanta gurin nisa akarwakallahu nisa ka gane ba ba zai yi wa rana da ka yi shi ka gama Allah sa ka fahimci alal akalli kwana biyu kuma jiki da gajiya in kai wata jidalin sai ka kai ma kai tabas Allah sa ka fahimci to shirya abin tansikin sa kai shi a fi cin wazizin din yana zama da wahala ko mushaqqa na'am mun gama da aikin haji mun je mu roki Allah don mu ci nasara sai jihadi na mal dukul waqti yi akwai lokacin da misali su a lokacin aikin haji nan ne suke bari amma akwai lokutan da ba a so a yi dawabi lokacin sallah ana maganar sallah farilla ko yanzu kana kallon kebul satellite ba in ana sallan farilla duk tsaye da komai kar ka zo ana sallah kai kuma kana keke ta gaban mutane askar din nan waje za su hurgo la saka ba eh to amma an gama sallan farilla nan ka ci gaba da amma da an tada sallah ko da ba za ka yi sallar ba kai kila ka yi sallar azhar ko sallar mm, mm, magariba ka yi sallar magariba a ungu kila da wuri suke sallah masallacin cikin unguwa sai ka ƙara su ka zo ka tara su kuma yanzu suke sallah to sai a tsaye da kai ba za ka ce a tun da ni na yi da bari kawai kawo ke ha Allah ba za su ba ko fahimta ai na mala eh sarfa a zagaye uku na farko ai na faɗi wannan yau ramalo shine jogi kana yi kuwa aka <laughs> eh ka rika yi ba ka san masu diabetes an ce su rika yi da wata kuma ban ji ba al-ihram ɗora harami tare da ƙulla niyya min al-hilli daga gurin da aka halatta ma ka ɗora harami miƙati ke na kan kalli na'am a lubusu a karbakan ya ba'un ne ba ya'un ba in ka ce laisu ya'un kenan lubusu kuma sawa rida'un mayafi eh, wa izarun da gyoto abuya da yi farare ko amma lirijali maza kawai banda mata to za mu tafi babi na kitabun jihad saboda ka kowa ya dauko bindigoginsa da ba bawa ya gurneti kawai dam da ku riga ji gari yana gudu ya ce wa fihi dabidan a ciki akwai ka'idoji guda biyu na daya usra al-asrar kufar fursunonin yaki kamammun yaƙi an kama su ya za a yi da su ta kasimul gana'imi raba ganima yan samu ganima ya za a yi da shi sai ce abdabi da awal usur al-kuffar fursunonin yaki da aka kama su ala kismaini ana kasa su ne gida biyu kismun ya kunu raƙiƙa kashi na farko yana suna zama bayi kawai automatic bi mujarradi sabi da zara aka kama su kawai to sun zama eh, bayi wahumun nisa'u wasu biyanu su ne mata da ƙananan yara ta an kama su kawai sun zama bayi ba wani tantama a kansu kuna fahimta aiko wa ismun kaso na biyu kenan layus taraku ba a mai da su bayi bi mujarradi sabi da zarar an kama su kawai wahumun rijalul baliguna su ne maza balagagu manyan mutane ke wal imamu mukhayyarun jagora yana da zabi kwamanda in ce na wannan bataliyar yana da zabi fil a tsani a kaso na biyu baina a shayi tsakanin abubuwa guda biyar an bashi zaɓi duk wanda ya yi daidai yace na farko alƙatu ce kisa da a daura musu bullet taw taw taw tau sai an ga sun yi lebur gaba daya kuma ya ce na ya za mu yi harsashi ku samu su wuka a dariya kuke su wuka da daure su dama duk yanka su yana da zagi sai na biyu warriku ko warriki ko ya rike su a matsayin bayi ce duk uban su su zama bayi su yi ta mara yi dewa yanzu dama zamani ne na koma gona noma za su rika yi muna samun amfanin gona ko mai yana shigo wal ko kuma a yi masu mannu kalmar mannu yana da fasara uku a lugar larabci fasara wani ce uku al mannu Allah ya ce wala tuqilu sadaqatikum bil manni wal aza mannu na farko yana nufin gori kuna gane ganewa ku kashi na biyu yana nufin hiba kyauta eh? ba a ba wannan ba kwai ɗaya ba ɗaya ba ita ba ga ta can Allah yake cewa na yi muku man na yi muku baiwa na sanya ku musulmi wani eh, alal mumini na ifa fihim rasulan to na kyauta kenan Allah muku kyauta ya aiko muku manzo ya fitar da ku daga gargajiya da bakuzanci da duhun jahilci ya daura ku akan haske da turba ta hanya dodar da ta kai ku aljanna ku fahimta ai yawa sai ta karshe wannan tana nufin abinci shine wannan manna naka wasalwa eh abinci Allah ya saukar da shi daga sama guda nawa kenan guda uku shine kalmar mannu to anan akwai guda biyu da ya fassara su da nan gurin ko a yi musu gori kawai sai a kyale su a sake su ko kuma a girma masu ce gori sai ku dai ba ku da kirki mun zo ne don mu nuna muku la ilaha illallah muhammadu rasuli amma ko kaki muka gwara ku to yanzu ku nuna abin da za ku yi ma kaza kaza ta ku tuburbuɗe su da kalmomi da maganganu sannan ka ce to ku tafi dai ba da wani ruwa eh ko kuma a'a kai madu kai musu baiwa kai ai wato ku ba ku fahimce mu bane Allah mu ba mu ba so mu ja da ku bane a muna so ku karbi musulunci don mu gudu tare mu tsira tare da mu da ku ɗaya ne ba da Allah ku fahimci laluran nan Allah mu abin nan tsautsayi ne kawai da Allah ku karbi musulunci don mu gudu tare mu tsira tare ku je duk ba abin da za mu yi baku hiba ke kun fahimta to shi wannan komanda din yana da zabi ko ya musu wannan mannu ke ko ya musu gore ya kyale su ko ko ya musu kasa girma ba sai kyale su a kuma tare da tsirata ya ce wal fida'u bi mali ko kuma su fanshi kansu da dukiya babu da kuriya ce to kowa ya kawo miliyan biyu dama Allah alburushan mu da bullugogi mu sun kare sai ku kawo duk wanda zai yanci kansa ya kawo kuna fahimta ai yawa a kawo ko kuma a kasa su kai wa da yake da ilimin hadda qur'ani da tajwidi ya iya hafsu da warsu ku zo nan muna da yara ashirin in sun haddace qur'ani kamar yadda kuka haddace ko ba shiga mu waye iya kwance bindiga da yi mata sabis da juye da wala kuma ku zo nan ga yaran mu guda goma ku koya musu waye iya gini da fulan wanda zai iya gina mana makarantar nan haka ga mu to ku zo nan ga yaran mu guda biyar ko goma ku koya musu haka dai sai a rarraba su duk wanda ya koya nasa ya fanshi kansa Allah sa kuna fahimta yawwa fida'u bi malin ke au bi asirin musulmi ko kuma da fursunan yaƙi musulmi kun kama su da yawa su kuma sun kama naku ɗaya ila babba ne wani malami da suka rike ko wani mai kuɗi ko wani jagora ce to ko dai ku sako mana wani mai dawo mu kyale ku ko kuma ku rike duk za mu harbi ko kuma duk za ku zama bayi sai ku zaba in kun bashi ya dawo ya zama mai kun zama ya'ya yantattu kuma za ku walwala kamar kowa in ba kuwa shi ba ta kuna na a baya za ku yi ta yi time masha Allah shukran kuna fahimta ai sai addabidu sani yace taqasimul ganaim raba ganima taqasimul ganaim da akhmasan za a raba ganima kashi biyar kashi nawa Ya ce arba'atu akhmasin bainal ghanimina kashi biyar kashi hudu za a raba tsakanin wanda suka je suka ciwo ganima sojojin da suka je yakin ke lirajili samu ga wanda ya tafi kafa shi kadai a kawai ya taho to za a ba shi kaso daya saura nawa saura uku walil farisi salasatu wanda yake kan dabbansa abun hawansa to za a ba shi uku warai buwa ta yi kace yaya yi haka ne nasa kaso daya dokinsa kaso daya abincin dokinsa da ruwan shan dokinsa da harawan dokinsa kaso daya ya zama uku ke aka ce ba da doki ba da tantan eh, da mota ko babur ya je yaƙi shi ma haka ne kasonsa daya ƙarfen eh, babur ɗin nasa ko mashin ɗin nasa kashi daya juye bakin mai fetur da sabis da goge bulogi a karfakan lawo ka gari a ko kaso daya kowanne ne zaman kansa yake in ba daya daya guda ukun in ba daya daya sauran ba za su yi aiki ka fahimta to an rabar da guda hudu saura nawa saura daya ko musulun lillahi wa rasuli guda dayan za a raba shi ga Allah da manzansa ko yace wa kasamu khamsata asumi shi kuma za a raba shi gida biyar shi ba Eh. Eh, amen samun lillahi wa rasuli ɗaya za a bar shi na manzo eh, Allah da manzansa wa sarrafa fi masalihin musulmi, za a juyar da shi cikin gyara al'amuran musulmi wata ce za ta yi aure ba sadaki ɗan abin da za ta gyara ɗakin da sai a ɗan mata wani ne zai aure bai da abin a wani ne ya mutu bali kafani sai a suyo a ciki a wasa wasu. ya sa kuna gane yawa baitul mal da za a yawa sahamun li zawil qurba kaso daya za a mika shi ga zawil qurba na manzo sallallahu alaihi wasallam wa hu banu hashim wa banu abdul muttalib wa banu eh, muttalib banu hashim da banu muttalib yan uwan manzo kashi hudu ne kashi nawa hudu akwai banu eh hashim akwai banu al-muttalib akwai banu naufal akwai banu abdushams Allah sa kuna gane to amma wannan kaso na biyu wayan nan guda biyu su ne za a ba wannan kaso guda biyu ba za a ba su kun san dalil manzo sallallahu alaihi wasallam sadda yake da'awa ya fara farkon da'awa bai yi karfi ba cikin mushirkan makka sai aka samai takunkumin tattalin arziki ba sai. ba sayarwa suka shiga wahala sahabbai da manzo sallallahu to wa'annan banu hashim da banu abdul muttalib sai suka manne tare da manzo sallallahu alaihi wasallam duk da san nan fa ba musulunci ne ba ba su ba su musulunta ba ta yan uwan mu ne ƴaƴan mu ne dangin mu ko muna tare da su in wahala ma mu sha tare in dadi ma mu sha tare za mu taimaka ina mu ina mu wayannan guda biyu banu naufal da banu abdushan sai suka koma gefe guda masu kamar ne ka ku kai ka jawo wani gashi duk kun shiga garin ne can ba ku mutu ba ku harata ta sai aka ware su to yanzu da daɗi ya zo har ganima ta fara zuwa sai ake raba waɗanda suke suka yarda ɗari bisa ɗari waɗannan ɗin ma sai ake hada da su Allah sa kuna fahimta ba dai gane ba kun ce na ah, an gane oho to shi ke sai ake hadawa da su har yanzu har yanzu wa'annan family guda biyu banu hashim da banu mutallib gwamnatin kasar eh. tana ware musu allowances ko in ce salary duk da ba sa aiki amma abu ne gado shi aka yi an kabirin wa kabiri da yaro an haife shi ya balaga to za a bude mashi account duk ƙarshen wata zai zai kililin Alad ya shigo an gobe ba kaga an bar maganar yaƙi da ganima da waye a baitul mali tun da su duk arzikinsu da ganima aka gina ƙasa ta samu ta farfado ta yi waye da arzikin da aka samu to anan ana yi masu alad. ko da kuwa ba sa aikin komai wanda kuma ya karba zai yi aiki a wasu kenan likita ne zai ci albashinsa na likita da kuma wannan dai a haɗa Allah sa kuna fahimta kowa kowa daga cikin ahlul baiti ke kowa daga cikin su karratin wa marratin adida ai Allah ya rufa musu asiri ko don wannan sai Allah ya kara bunƙasa sai ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali ka san shi aikin alheri in kana yi ihsani sai Allah ya kara rufa ma asiri kana aikin alheri ko mai kankantarsa da wannan kuma Allah ya tashi buɗa ma labulen sai ka gani kawai abu na kyau shi yasa ta ga wasu an kasuwa ka ga wani sai ya ya ba da sadaka wani kuli-kuli zai bar wani kose to wannan kai kana gani ka wanto ina yi ga gidajen sa amma yana bada kose a dalilin wannan kuma sai Allah ya mai fatai Allah sa kana fahimta sai Allah ya buda mashi sai ka ga abubuwa sun bunƙasa business kawai yana ci gaba a jarawa kake so kawai duk jarawan da ka rubuta ka gani kaman kai ne kai din da kanka kana ci saboda wani ɗan ƙaramin aikin alheri da kai sai Allah ke wata kuci da wani tun kafin ka tafi lahira Allah sa kun fahimce yau ban ba har yau ana ba su kuma har yau an san su eh waliyan mu da Allah na wuce dariya ban ji abin da malam ana turo musu kamar ne waliyan mu da suke eh kan ji gari ne daga jiyan da malamai suke ba mutum ba ke hanci can tsakiyar titi jigan manzo yare na hankalin Oh. in wannan kabi a duk mu jikokin manzo sannan kuma a nan ta yi babin ka ga wasu ai an ware saboda haka sauran duk ba su shiga ba iya waɗannan kuna guda biyu din nan su kaɗai su kashe Allah sa ka fahimci gara eh saboda wannan gudunmawa da ai yanzu ko a siyasar Najeriya in ana maganan kafa fati aka kafa fati aka mai da shi ya zama jam'iyya a aka kafa kungiya daga kungiya ya koma jam'iyya aka yi jam'iyya aka yi takara aka yi zaɓe aka ci kasa to ai duk waɗanda suke ciki ba sa kallon a'a kai musulmi ne kai ba musulmi ba kai dan kudu ne kai dan arewa ne kai dan middle wacce tsaya duk in an tashi raba ake kawai mm. wannan shi zai ka zo mu ci tare ko a najeriya ya haka suke eh Allah saka mai yauwa saboda irin waɗannan abubuwa mata a duniya ne inna aka rama kun inda Allahi to shi ne kawai las kamar yaya mana abin da ake su har zuwa yau eh ka yanzu su a kasar ma babu arne ko wai a can ba ke eh a can ba eh tun kafin su zama musulmin su ana ba su da haka kuma duk suka zama musulmi kawai kawai ni'matan min Allah yawa eh. na'am to mu ci gaba ko sai ya ce ah, wa samun liliya ta ma kaso dai kuma na marayu kasan ba za a yaki ba ban samu eh, eh, menene marayu ba wa samun lil masakin sannan kaso dai na miskinai su ma sai a san masu wa samun li abna'i sabili kaso dai kuma na yan tafarki mutum ya bayar mai duguri dai je tsokoto ya zo kanon kudin sa ya yanke sai a tura shi wurin wannan ministry ga na ɗan ibn sabil sai kudi kaje na za ka je sokoto ya tambaya nawa ne kudin sokoto ku ai a biya ga kuma abin da za ka shafi wata hanya har sokoto haka ake la sa kuna fahimta yawa to mun gama da eh, abin nan mun gama yaƙi ko ah, wannan na biyar kan ma eh na biyar me yake samun li faɗi mana mu ji eh shine a tafarki matafiyi wanda guzurinsa ya yanke sai a ɗan mai a ciki ya karasa ka gane ai yawwa to ai an yaki an gama dama da an gama yaƙi yunwa ta shigo talauci ya shigo wahala ya shigo sai a yi shiru fil ardi wabtagu in ban sai mu koma kasuwa kawai mu je mu nemi arziki da yanzu kasuwa za mu shiga an gama yaki ke an gama yaki he kasuwa kawai kowa ya da an raba ganima an raba ganima a gawa ya samu dan guzuri mai ci da karfe ci wanda ya samu dan guzuri kaso daya ya je juya ta zama ba iyaka kitabul bai'i yace littafin kasuwanci wa fi asharatu abwabi a ciki akwai babi daidai har goma babu shuruɗin bai'i babi na sharuɗan kasuwa kasuwanci babu khiyar akwai babi na zabi babu riba akwai riba Allah kiyar babu bai usuli babi da yake magana akan sayan tushe ka sayi me tushe na bishiya ne tushe na gona ne tushe na hannun jari ne tushe tushe koma menene asalin abin sos na abin kun fahimta ko yawa shi ka gane kenan shi ya ko yawa ma'ar da 'ya'yan abun amfanin abun kenan ‘ya'yan bishiya ba ita kasaya ba ‘ya'yanta kasaya gona ba ƙasar kasaya ba abin da ake shukawa a kan gonar lasa kuna fahimta da sauransu da sauransu babu salami babu da yake magana a kan salami kalman salamu ba ta da fassara a hausa duk da wasu malaman fikin suna fassara ta da sautu amma in ka karanta ta'arifinta da bayaninta za ka ba sautu da shi amma za mu zo mu karanta a ciki za ka gani wasu kuma su batta a salamun ta kawai salamun babul qardi babul rance fa an tuqure qaralan hasanan ko eh. yawa sai babul rani jingina kai ne zaka sai zaka karbi rance a wurin mutum kaga bai aminta ba sai ka dauki floating kai ne ka samu admission a Malaysia sun ce ka kawo miliyan biyu baka da miliyan biyu kuma za a rabe kana da gidanka ya kai miliyan uku ko hudu sai ka je wurin wani mai kudi ko banki ka ce musu ga takardan eh, gidana ku bani miliyan biyu zan je in rijista na gama registration zan dawo za a mayar maku da kudin a mu ba mu yadda ba sai ka kawo mana wani abu sos da za mu rike sai ka dau takardun gidanka ya kai miliyan uku ko hudu sai ka ba su sai ka tafi su baka kudin ka je ka warware sannan ka zo ka biya su ka karbi takardun gida in ka kasa kowa sai su daga gida kalan kalan kalan kalan wani zo ya <laughs> to shine rahanu ko sai babu zamani babu lamuni wal kafala da dauka aka wasu suna kiransa garanto garanto ke wasu kuma suna cewa da zamanu da kafala duk ma'anansu daya shine garanto kun fahimta ai ka tsaya wa mutum don a yi mai wani abu in ya samu matsala to kai za a nema a yi garanto ku. to babul hawala babun kautar da bashi ko ɗauke bashi wani ne ake bin bashi sai kai kake so a ɗauke bashin daga kansa a dawo da shi kanka Allah ya kiyaye mutum ne ana bin sa bashi sai hannoyin da yake tunanin zai biya bashin nan duk sun kari tunanin bashin ya sa kawai zuciyarsa ta nemi ta buga hai jini sai tsofaffin cututtuka na jikin duk sai suka farfado sai ya faɗi bagashiya sai dirib ake masa bai cin abinci yadda ya kamata wanda yake bin bashin kuma ya kai shi kara kotu kotu ta ce ranar litini a kawo shi kashi kuma akan katifa bai iya mata shi ranar litini aka ce to yana yace yana yana can ko kan katifa alƙali ce ku je ku zo mun da shi ko a baro ne ku je ku kawo shi kawai ka dauke ba shi eh? kawai da ci cikin shi a kan baro aka turo aka kawo kotu a kan hanya ta zuwa sai wani ya gani sha wannan ba a wani abun tausayi a baro ake tura ina kotu za a kai shi a ci ba shi kotu ina kotun wa kotun wa mu je zuwa alkali eh, bashin da ake bi wannan na dauke a rubuta kai ne wani ni ne wani account ka kaza bbn ɗina kaza kaza kaza da komai naka a rubuta sai an ɗauke bashin daga shi to wannan ku bai da shi asibiti tunda ya ji an ɗauke mai bashi ta yau ya farfaɗo ya warke <laughs> to shi ake kira mai hawala ke ɗauki bashi daga kan wanda ake bi mai da shi zuwa ga wani daban sai babu sulhi babin bari sulhu shine bari duk inda ka ji ana maganar sulhu to a bari ke eh ka bar wani abu misali matarka kana azabta ta kana azabta ta ta hawa da karshe ta tawaye ta gudu ta je ta ce a kashe auren har ma kila an kashe auren sai ka takai ta kai goro kana mai kai mari a kawo ce to ku yi sulhu ma a ta kaga sai ta bar wancan abubuwan duk in ba ta bar su ba sulhun ba zai ba ce to ki bar wannan abu duk ki manta a yi fuska kawai a yafi abin da afallahu amma salafa sai a dawo sai a ci gaba da zama ko kuma a ita take azabta ka ta wahalar da kai da karshe ka dauko biro da takarda kyas ka sake ta ta tafi ta dauka eh, abin da sauki ta je ta yi ta birgima kannanta suka fara wulakanta ta kijiyar babarta tana gwarata na omo ma yana gagaranta a gida ta shiga garari sai ta fara bin kai goro tana kai mari abokanka tana yi musu waya kannanka ta yi musu waya eh, gwaggwaninka ta yi musu waya in ta hadu da wasu 'ya'yanka ta yi musu kyauta na ce ba shi haƙuri mana sai a zo a same ka kai eh kai hakuri mana ku yi sulhu da wancan duk ta bada mana duk wanda ta gani yana alaka da kai sai ta buga a sulhu to a sulhu a sulhu a ce to ya aka yi to ka bari duk abin da ya faru ku yi sulhu sulhu dai ka bar wani abu ne laifi da aka yi ma to ka bar shi a baya Allah sa kuna fahimta kun gane aiko to ayi sulhu as-sulhu ma'anahu at-tarku bar duk wasu abubuwa da suka faru aballahu amma salafa shikenan sai a cigaba shi ma wannan doa a kasuwanci ana samun irin wannan yaro ne ka dora shi ka karya ka daga baya kuma yana so ku ci gaba tare to wallahi sai sai a bar karya yawa sai an daga kafa an bar do abin da ya faru ba yanzu kuma a sake mai wani sabon tarnaki da ka'idoji sai ya da zai bi su sai a kuma tafi ka fahimta amma yanci a kasuwanci ba za a yi ba to kasuwanci ba zai domin kaje kori yanzu ya kaji wasu wanda suka nemi su karya mai gidansu da kyar ya dago su wani ma sai an ji an ɗaure shi amma a bashi haƙuri kuma ya dawo ya ci gaba da barinsa yana harka akwai irin waɗannan da yawa zaka gani to kaga me ka sulhu yan uwansa da abokai da dangi da abokan hulɗa da manyan ko har da garanto da kamfanoni a zo a yi agreement kuma a bashi kaya ci gaba da sai ya da sai ya da sai ya bai da shi kuma a ce to yanzu fa bayan ma an ga sulhu kai mai abin ka tafi sannan a kira shi ce kai wallahi kunnen kan nan bai jin magana in ka kuma mai da hannu gugu baya wallahi za mu yi maganin ka kaza kaza kaza kaza ila ma a sa mai tarnakin da kai mai kayan ba kama sani ba dan uwansa ne saboda suna so suna amfana zaman ka tare da su kayan karshen shekara ya zo za ka fidda zakka miliyan goma ka bashi ya je cikin family din su yi musu ha babba da ha karami in ka kore shi duk su ba sun rasa sun asane da wannan ita yi ina ba za a yi haka ba mai gida wallahi dan mu ne za mu yi maganin su <laughs> Allah sai kuna fahimta shurudul ba don ka da kasuwanci barin ga muku kasuwa Allah yana mata albarka sosai kaga mai aikin albashi ba zai arziki ba wallahi ba zai arziki sai dai zai yi rufin asiri wallahi ba zai arziki ba sai dai rufin asiri wallahi ina gaya ba in dai albashi ne mutum iya albashinka kawai to za ka samu rufin asiri amma wallahi ba za ka yi arziki haka mai sana'ar hannu kai ma shi ba ba zai arziki ba sai dai yana da rufin asiri Allah sa ku fahimci wannan hausar ta ah, amma mai albashi in ya hada da wani ɗan cuwa-cuwa ko ɗan buge-buge ɗan make-make da wannan zai arziki yana aikin albashi ina zuwa yana aikin albashi amma dai je abokinsa yana ce a gwamnati ya je a bashi wata yan kwangila ko dai ya je ko ya sayar ya samu dan miliyan biyu miliyan daya lokaci guda wannan ai kaga sai arziki misali a yana aikin albashi amma yana da gonan kaji yana gonan menene a yana noman shinkafa a yana ko kuma yana da wasu yan kantina a sabon gari ya dauko yara ya zuba rabi ya biya rabi kuma yan sayar sannan a je a balance kaga yana kasuwanci ne ba wai albashin nashi bane amma in tsura albashin in albashin ka kadan ne bukatar ka kadan albashin ka yana girma in kai mai babba alda ka ga bukatun ka gurgudan albashin ka gurgudan bukatun ka je ka tambayi duk wani mai albashi ka gurgudan samun ka gurgudan expenses din ka da kana wanki da kanka kaga amma promotion albashi ya karu sai ka ce bari samu almajiri zai shi zai rika mun wanki da ba ka da mota yanzu albashin ka ya kwari ka yi mota ita ma expenses a za ka ƙara aure a gidan nan da ya matsu barin fasana in ƙara nan duk bukatu ne gurgudun samun ka gurgudun bukatun set ka uku ka wanke ɗaya yau jibi haka ma, ta ka bata wankewa amma yanzu ka zama don yi set goma sha biyar Ba ta kaza ta yi wanke su ai ba don wannan ka aurota ta sai ka nemo mai wanki ko kuma ka ɗauka ka kai gidan da ake wanki da ruwa expenses da baka da janareto ka hakura da zafi yanzu kuma kana ganin ka zama eh, eh, yalla sai da janareto expenses amma kasuwa akar makallau ita ce yau in ka shiga kai shekara ɗaya biyu uku in Allah ya mata goma ce musamman yadda suke ka shigo da kafar dama wallahi sai kai arziki wani ma yana mamaki wani ba ni wani ne Allah ya yi kwana eh a rika kwatance sadda ka fito ila dan abun in ya diddika ne kana riƙewa a kafaɗa kana ɗan kewaya ko zani ne a can kake tsaya ka ɗan bude da ya a sai zani yanzu ka fara zuwa dubai ka fara zuwa china baya ka fara zuwa ina ne kana oda kawai ba a ganin kawa sai wanda ya shirya shekara biyu uku ka ware kawai amma albashi a wallahi babu wani zan ga ma ko mu najeriya da aka mutum yana albashi amma yana harkoki wallahi ce ciwa wallahi ka ga kowa la kafara tafi kowa in dai albashi ne ko kuma sana'ar hannu direba ne kana tuka mota ka kai balance ko kuma a mota ma taka ce za ka yi lodi ka je adama ka dawo ka je lagos ka dawo ka je sokoto ka dawo yaushe wannan zai arziki in yana da yara uku zai biya musu kudin islamiyya zai biya musu kudin makarantar boko a gidan shi akwai janareto yana da mata biyu cefe gida wallahi dan abin da zai rage rufin asiri dai yana da shi tunda yana sana'a amma layin wata bukatar ta gita, to ba zai yi ba amma dan lokaci dan lokaci zai manyan project misali yana adashi albashi kake kana dan tara ka dan ka dan surplus kana adashi to rannan za ka yi wani dan project babba a sana'ar hannu kake kana adashi kana tara kana tara in ka buge abun na wata rana za ka yi dan wani project ha. amma dan kasuwa in Allah ya taimake ka riba Allah ya kawo kawai to sai ka gani abinda za ka yi kowa sai a zo yana mamaki wane ne ba i eh, wane ne kwanan nan bai fara kasuwancin ne ka ga mai gidanka ya zo yana karban kaya kuma a wurinka to kasuwa ne saboda haka duk wannan babin ka bashi muhimmanci sosai ka fahimce shi ko wai an kana ne naga suna shawagi an fita ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik